abubuwa ko don kira ganin ba a yi ne haka tsallake to jin bara ma ana wata guda da gaba zuwa gaba eh jin bara ma ba balle rima ko to saboda haka wannan yana nuna mana alkautar ba a ma iya canye ta sai dai a sha a bari ba a yi kai kowa zai samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ruwansa sun fi nono zama faraye sannan zakinsa ya yi zuma sannan ba ta doni za a yi ba ba doni za a yi an san doni ko shi ne wasu ya aza baki ne yana sha babu abinci ba a'a an aje abubuwan ci ba ɗiban ruwa ko da ta kawo akwai abubuwan ɗiban ruwa ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani zanu kana yin sama wato abinda an yawan ko muna ne kamar adadin taurarin sama taurarin sama Allah ne ya sanya ta to wannan shine alkautara to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai riga al'umma ya shirya musu abin takarin su kamar kuna tafiya tare da wasu mutane wanda ya yi abin hawa mai sauri ya yi doki mai gudu ko mota ta sun yi tafiya sai ya sai gari kayan ku wani da za ku sauka ya shirya muku masarauti ya shirya muku liyafa da abin da za ku su shi ne faras fakalu ya rasu sai sahabbai suka yi tambaya Allah ya kara maka yadda suka ce ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. kai ba ta arifu man ya ci ba alaka min umarci to ya ya za ka gane waɗanda sun ka zo baya daga baya cikin al'ummarka sun sabai yana iya gane saboda ya yi zamani da su ko to amma mutanen baya ba wanda cikin wannan al'umma ga mu yanzu mutanen baya muke daga baya mun to in an ka tashi tashi a kiyama ya annabi zai gane wannan cikin mutane na yake wannan cikin mutane na yake ga taron na alkiyama da yawa taron alkiyama taro na mai yawa domin duniya ce zan taro tun da farkon ta a ƙarshen ta ko ba mutane kawai ba har da aljannu har da mala'iku to duk yawan taron nan ya annabi sallallahu alaihi wasallama zai gane mabiya ne na al'umma ne kuma na baya ai eh, daga wala ya kuma eh ko ce wannan malam malam duniya ko malam buwa ko wannan malam kuma ya gane to bai da wuya kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ai wannan abu ne mai sauki in gane al'ummata ya gwada musu misali ya jawo hankalinsu yadda za su fahimci matsalar da sauri ya ce awa aita ku ba ni labari lawa an na ne rajulin kailun gurrun muhajjala da a ce mutum suna da dawakai wato ko yana da doki a ɗauka ma doki guda ko da dawakai da yawa nan nan kailun yana ɗaukar dawakai da yawa gurrun masu tsalo da wuce wa ajjalatu masu wani da kawawa fi khairin dumin kumum kuma sai zan dawa ɗaya ne ko dokin da ya shiga cikin wani gargen dawaki waɗanda an baka ke tilin duhun adahamu kenan dama ko cikin dawakai akwai wanda ake sana'a da hamu shi ne doki wanda yake mai duhun mumin shi ma aka ce ƙara ƙarfafa ne ga wancan sifa don da duhumin da mumin duk baka ki ake ne to kaga in an ka in ka zo da hausa kace baki ne kuma kace kirin ai kirin din yana ƙarfafa wancan baki ko kace fari na tef to ai baki da shi ma fari ne amma yana ƙarfafa fari ko kace ja ne jajir kaga jajirta na ya jani kuma yana karfafa wancan zuba to sai annabi sana da salama ya ce dawakin ka masu wannan zuba to a a yi arifu lafu to shi wancan mai wancan mai wannan wancan doki wanda ya ko dawakai ga sifar eh? ga farin goci ga farin kafa yana gane dawakai ne cikin dawakin wasu ko bai gane ba yana gane don haka annabi sallallahu alaihi wasallama zai gane al'ummar cikin al'ummomin duniya ranar tashar kiyama ina wanda ya karanci hausa eh doki mai mai marin goshi da marin kawo wani suna ne a wajen hausa eh farin da dago to a ce hausa wata goshi to kalubala ya rasulallah sai sahabbai suka ce eh tabbas ya kai manzo Allah me yasa sun ka ce bala eh ala ya ari saboda akwai na fari cikin tambayi ala ya ari ko kai lau ba wai jawabi ne ga ala aita ba a'a jawabi ne ga ala ya ari ko kai la to shine da suka ce na'am yana ganewa kala فإنهم يأتون يوم القيامة برا محجلين من الوضوء lalle su waɗanda 'yan bayan wato al'umma ta baya waɗanda annabi bai gane su ba sallallahu alaihi wasallam za su zo ran tashin kiyama suna da haske ga bocinsu suna da haske ga wato hannuwa da kafafu min al saboda wanke arwala wato arwala da suke yi ta haskaka su ta haskaka wato su wurin wancan alala da kama kafafunsu da nan ya ga ce yanzu ni a garno nake a hajjar mai na hawan goji eh ba kama, ta na hawan eh to biya alaka tsakanin siffar doki mai farin goci da shi kuma da marmarin kafafu alaka wannan siffa da wannan haske na fuska da hannuwa biya alaka tsakanin sai ke masu binciken arabiya ba suna binciken harshen larabci wato dama lafi ko da ya yi amfani da shi ga hakikai ko kuma a yi amfani da shi majazar in a amfani da lafazin larabci kusa ga hakiki ga hakikarsa to dama ana nuna asalin ma'anarsa da aka bayar. yanzu in nace zaki zaki ya shigo gari an ka diba ba a ga ba a ga zaki ba sai a ta an ga wani wanda mai alamar zarumawa ko kuma wani mutum wanda wato in ka gan shi sai ka hirgi sai saboda haiba dai to sai aka ji ba a ga zaki ba to yanzu ya za a ce ni da nake zaki ya shigo a ruwanmu za a ce na ya karya eh? saboda zaki akwai zaki na hakika akwai zaki na majiya zaki na hakika shine naman daji zaki na majal shi kuma ne wani mutum da ya sifantu da wannan sufa ko zarautaka da abin da ya gama da haka da sifofin zaki ni ya alaka tsakanin mutabaha saboda sun kama da juna to a je kun ga shi da doki mai farin goshi da farin kafa ai farin na haske ne farin goshin na haske ne alama sannan wani kawahun nan nashi kawahun gaba da baya shi ma haske ne kuma alama ne to su ko mutane waɗanda Allah ta baraka wata ala ya ce mutum suna tsaye a wallah Allah ya haske su hukokin su da hannuwansu da kawahun su don gurbin a wallah to ai su ma haske ne kaga an samu wajen mutu sabai in isti'ara mun ka kuma an samu alaka eh, in mun tsoka ba mai isti'ara to ya zan alaka al'alaka ita ce al-musabara don haka ba irin wannan wurin gocin na doki za a gani gare su ba ba irin wannan fari cikin baki za a gani ga waɗannan al'umma ba a a haske ne za a gani wa ana faratuhum ala al hau? annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ni zai rigaye su a kogin alkautara wato ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama ko da al'umma za su ce alkautara za su same su ya rike za su same su can ya rike su kuma ya tare da musu abinci kaga ko ga al'adam ya kayo tafiya an ka ka ruwan ta a yayin tara ta ko ka zo ka iso bakonka aka ɗau ruwa an ka ta, ba an karama wannan ya nuna irin karrama wata Allah ya ba wannan al'umma fala yuzadan na rijalun an haufi kama yuzadun da irin ba to kun ga muka ke fala na bayyana to yadda abin ke fala fala yuzadan na rijalun an haufi lalle lalle za a koyi wasu mazaizai daga alkawtara ba a bari su sha alkawtara kama yubadu ga ba'ir abbas kamar yadda ake kore ba fara kuma su masu masu cin rakuma sun san yadda ake hana mara kuma cewa saboda da yawa yake tafo ba irin akwai a ce mai dan tsotsa da su ba rakumin ya kama tsotsa ya kama tsotsa ruwa to dama tanka gari wanda yake ajiyar ruwa saboda haka kaga tana ba bakin raƙuma ruwa tana wahalar ba raƙuman ruwa sannan ka zo bakin raƙuma zo kuma ka tsaya tana wahala shayar da su sai dai yan bakin koki ne ko bakin mashaya amma dai in dai jan ruwa ne yana da wahala a ba bakon raƙumi ruwa dama dai raƙumin kitura ba ta tube shi zai daɗe yana amfani da wanda a cikin sarkafe na ga dabba ce ta sahara ba ta ruwa ba ta kashe saboda haka ana korarsu ga alkawatar kamar da ake korar ma baki matattar rakunma ne mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yake zan kira in rinka kira ala halumma ala halumma ala halumma wato annabi sallallahu alaihi wasallama yace ina ta ala ku saurara halum ku ala ku saurara halum ku dawo ala ku saurara halumma ku dawo halumma ai alqur'ani ma ya ma inda ko hmm? ilaina hmm? to halumma ilaina قد يعلم الله المؤوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. نعم. halumma ilaina kuma akwai halumma shahada a to duk dai halumma abin da nake so a fahimta halumma cikin alkur'ani lafazi guda ne don haka ko mutum guda na ake magana da ko mutum ko jama'a maza ko jama'a mata ba a canza lamini amma alkur'ani a nan ya zo kusa ga wato lahaja ta kwarantawa domin mutanen kwarantawa ba su bambantawa cikin halumma ya zan halumma ismu amu amri ismu amu ne don haka za a bashi ko ka ce fi'ilin amu amma haka za a bari ba a ta in mace ta ce halumma madadin halumma in mutum biyu ne ba za a ce halumma a sa ta duniya in kuma jama'a na ba a sha halin mu a sa wawo jama'a ko a sa nuna da su ba za a yi haka wannan ya tafi lahaja da kwarita amma akwai cikin wasu laraba su suna bambantawa to amma kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kwarita ne don haka yayi magana ne kuma akan lahaja ta kwaritawa annabi ya faɗi wannan magana ya ce so uku zai rinka kira yana cewa waɗancan da aka kora waɗanda aka kora ya ce ku taho ku taho ku taho wata ruwa an yana cewa ummati ummati al'umma ta al'umma ta ta ku taho a basu mala'iku na koransa yana cewa ku taho to fa yuqalu sai a ce mala'iku za su gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana sun ce innahum kada baddalu ba'daka lalle waɗanda mutanen da aka kora ba ban za ta sa'a kore su ba sun baddala addini bayan gare ta to ni an ma na baddala addini sun canza addini daga musulunci zuwa kiristanci ko yahudanci shi ne canza addini da sun yi. ما معنى تبديل الدين wato sun sa wani abu cikin addini suna yin addinin bisa ga wata huska ba wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari ba ba a kulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai in ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan nisantawa nisantawa nisantawa idan an kawo fa'ugo alfa'u biya. domin haɗabi ne da kuma nuna sabab kenan sanadiyar wancan abin da sun kai shi ma an annabi ne musu addu'a Allah ya ƙara nisanta Allah ya ƙara nisanta Allah ya ƙara nisanta to in muka ɗauka ta fuskar na hau su kan mazgari ne ko hu ya hu, sahaquhu sukan ko haka ko kun ga ya zan mazan ya zan almazar na'ib an fi'il an al-fi'il al-amr ah, kamar ya yi amfani da wannan mazari ne madadin a yi amfani a yi addu'a da fi'il ah, wanda yake da irin kwafi na ah, ya diba inda shi malam yake ƙara albaji al'imam al'allamat albaji al'imam albaji mashahuri ne a matsayin malikiya ya ce ya tamilu annan annal munafiqina wal kina wa kullu man tawassa'a yuhsharu bil ghurrati wal hadid yace to yana yiwa a hadisin nan da munafikai da riddafi cikin wannan al'umma da duk wanda ya arwalla kenan ko ya ridda ko ya zan munafiki ko ya zama dan bid'a to zai tashi da gurra wannan hasken wata haji hasken huska da hannuwa da kawo fale ajali ha da wato saboda wannan alamar shi yasa ya kira su waɗancan ma da aka kora su ma suna da wannan alamar amma annabi ya kira su saboda ya ga alamar al'umma ta gari kaga alwallah akwai albarka hadda munafiki dai ta yi tasiri gari hadda dai sai alwallah ta yi tasiri gari don haka mu fake alwallah mu yi alwallah da kyau alwallah tana da albarka tana da alkhairi walau lam takuni sima illa lil mu'minina lama da ahun. da wannan alamar ga mummune ɗaya take munafiki bai samunta da daddan musulmi bai samunta dan bid'a bai samunta to da annabi bai kira waɗancan bai da su unadi ne wala ma zanna annahum min da bai yi zaton waɗannan ma su ma daga cikin al'umma ne ba an fahimci abin da kuke yi ko wa ya hatamilu kuma akwai ihtimali an ya kuna zalika liman ra'a annabi sallallahu alaihi wasallama ina yiwa kuma mutanen zamanin sa ne da ya gani minatakan zamanin sa da wanda sun kai da baya fa baddala ba'dahu suka baddala addini bayan gare shi da suka yi riddafa da ahumun nabi sallallahu alaihi wasallama da ilmi bihi to annabi ya kira su saboda ya san su ayyamu hayati a lokacin rayuwarsu wa izharahum al-islam kuma saboda sun bayyanar da musulunci annabi bai san gaibu ba don haka yi dauke su akan wannan musulunci duk islamina da gaibu wa in lam takun lahum yawma idhin ghurratun wala tahjirun ko da ba su da wannan alama din ta arwalla kun ga wannan ihtimali ne in nafsi ya zaina da ihtimali yana ɗaukar ma'anoni da yato malamai suna iya yana da ma'ana kaza ko ya ɗauki ma'ana kaza Allah ya saka mun da alƙairi وإن لم تكن لهم يوم إذن قررت ولا تعجل لكن لكونهم عنده في حياتي سبب سنة أقول ذا a lokacin rayuwa ne wasu ubangi sun zauna tare da shi ne saboda islami da sunan musulunci wa zahiri da zahirin musulunci qala iyad alqali iyad ya ce wal awwalu azhar ma'ana ta farko in take zama bayananna cewa dai ba sahabban zamanin su na yake yi ba a'a mutanen da suka zo bayana amma kuma sun yi alwala kuma sun wanke gabobin alwala amma kuma ba ba masu addinin kwarai ba ne ko yadda ne ko kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira su kuma masu gudu ma suna ci za ku faqad warada anna na yau yuzawna nuran su yutfa inda alhaja ya zo cewa cikin Alƙur'ani. munafikai ana ba su haske an tayar da alkiyama amma wannan hasken nasu sai a kashe shi lokacin da suke cikin tsananin bukata da wannan haske lokacin shekarar sirai wa kama ja'ala Allahu lahum nuran bi zahir imanihim wanda Allah ya sanya mutu wannan annurin saboda zahirin imaninsu su da ya ga tarrubi dan su da shi hatta ya kafa a bisa wannan hasken inda hajatihim lokacin suke da bukata da su ala sirati to kazalika hakanan la yabqudu ba zai nisa ba ana ba sai nisa ba an ya kuna lahum gurratun wa tahjinun yanzu wayannan mutanen suna da haske ga hulka da hannuwa da kawo hatta yubadu ha a su inda hajatihim ila al-wurud lokacin da suke bukatar su zo su sha suna da kishirwa kun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazma'u man shariba ne duk wanda ya sha daga alkawar bai sake fitowa to suna da bukatar shan ruwa amma kuma sai a hana mu saboda min sakamakon aikin da sun kai na canza addini Allah ya kare Allah ya muna kariya na talan min Allah don azaba daga Allah wa makarantun kuma Allah ya mai sa musu magirsu wa qala dawudi wani malami da ake cewa imam ad-dawudi ya ce laisa bi hada ma yuhaddimu bihi lil muzadina bi dukhulin nar yace nan ga ba wai an ce wuta za a kada su ba filan tabban tabban tabban wannan da aka hana mu shan yana yawa samu rahama kuma yana yawa da aka kore su shike na an kore su amma dai kaga ko da kore ka an kai da bayan an kamar ka ai ma ta ji kunya cikin taron duniya mutanen farko da na ƙarfi ne ma koran nan yana da wuya a dawo da Allah ya kare amma ba a ce dole dole yan wuta na ba amma kun san mina ne ki da wuta na riddadde wanda ya mutu a kan da dan wuta ne to amma nan magana a kan yan bid'a masu bid'a kaga su ne ake tsammanin cewa suna iya samun rahama suna iya kuma zuwa wuta saboda na suka aikata Allah ya kare to fa ya ta bila an yuzadu waqatan fatal haqahum siddatu siddatu yana yiwa a kore su wani lokaci su shiga cikin tsananin wahala wa kulu lahu suqan sai maza Allah ya ce musu nisanta nisanta thumma yatalafahumullahu bi rahmatihi sannan Allah ya dace su da rama Wai wa sa a cikin nabi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya musu ceto to aga dai ai mutum ya shiga wani hali don ba tabbat tabbat na mutum ya samu ceton ba babu tabbacin samun ceton musamman ma ga wanda sun kai a suka canza addini Bala iya wal baji alqadi iya da malam baji wata an da annahu alamun min ahli al iya min al-mu'minina wato kamar an sanya su cikin ma'abuta ba'ira daga cikin mu'mini sami iyas aw man baddala bi bid'ati ko kuma an samu cikin mutanen da sun ka canza addini suka yi bid'a amma bid'a da la tukhrijuhu an al-islam ba ta fita shi daga musulunci wanda irin bid'a ba ta yadda mutum musulunci wanda ta yadda mutum daga musulunci idan bid'a ke kake akwai mai nufin mutum addinin musulunci akwai wanda ba su yi cikin musulunci yanzu kun ga akwai waɗanda suke ta babu kaddara ba Allah da kaddara abubuwa ba sai suka zo da bid'a ta akida bid'a ce ta akida kuma wato ba musulmin bare bane haka irin kawari Kuma ma bid'a su babban to amma waɗanda bid'a su ba ta aƙida ta ba wadda ana yi ta mutum ya kai kamar shi a kuma bid'a su ta aƙida ce tana da su musulunci domin suna da aƙidodi waɗanda sun da mutum ta aƙida kamar yanzu mutum ya ce limaman shi'a wahayi a kai za ka yi shi'a suka ce limaman su wahayi a kai musu ba sai sun yi aiki da wahayin da an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai sai aiki da fili a nan ba wahayi su ake musu mai zaman kansu ko kuma bid'a aiki a kai su ce a sayyidina alima ya kai matsayin Allah ya kai matsayin Allah ya san gari saboda haka irin wayannan bidiyoyin su ne manya amma akwai bidiyoyi wanda aka kasa gare su waɗanda ana iya cewa sun kai ga haram ko abin da ya kama da wannan to kaga wannan mai bid'a ta haram wacce bata kai ga kafirci ba to ba a yanke kamna cewa bai samu rahama Allah amma dai ma akwai matsala akwai matsala don haka jama'a a nisanci bid'a wa kala ibn abdul bar ibn abdul ya ce kullu man ahadatha fi dini ma la yardahu Allah duk wanda ya kirkiri wani abu cikin addini wanda Allah bai yarda da shi ba fa huwa min al masarudina yana cikin wanda za a korewa anil hawmi daga alkautar Allah ya kare rabbi sallim sallim wa ashadduhum man khalafa al muslimin mafi tsanani ciki shine wanda ya saba ma jama'a musulmi kala kawari da kaman kawari jawa wanda suka yi tawaye da sai Ali warra wafin da yan shi'a wasu habil ahawa da masu da son zuciya wa kazalika wala al almusrifu na fil jawi mala yace ba su dai ba cikin wadanda ake korewa zalumai wanda sun ka zurfa ba suka wuce iyaka wajen zalunci wa damatul haqqi da shahe gaskiya duk mutumin da yake bukari ya kawar da gaskiya shi ma yana cikin wanda ake korewa wal mu'liluna bil kaba'ir da masu bayyana da kaba'ira fa kullu ha'ula'i duk waɗannan da malayan faɗi ibnu abdul bar yukhafu alaihim ana ji musu tsoron an ya kunu su zamo mimma a nau da halar kabari da wasu aka nuni da wanga hadisi wanda za a kore mala'iku na gargada su ba su shan alkautara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma kira su to a ce a kare waɗannan sun canza addini sun gayyara addini bayan gare su annabi shi ma har ya daɗa da cewa to Allah ya nesa da su Allah ya nesa da su akwai wani bayani da nake son mu ji malam ya ce wa min al wafai an da shakir rawa fi kitab al shafi'i an yunus ibn abdul ala wani malami da ake cewa ibn shakir ya rubuta littafi a kan darajojin Imam shafi a matsayinsu na babban malamin musulunci yana da manaki darajoji darajoji wanda allah ya baki wannan littafin sai ya ce an yi yunus na abdul'ala ya karɓo daga yunus bin abdul'ala shi imamu shi wannan malami ala ya ce zakarar iyu al-muwatta imamu shafi wata rana zance ya kai shi ga magana cikin magana cikin hira ya ambaci muwassa na imamu malik fasala sai ma alimna anna ahadan min almutaqaddimin allafa kitaban ahsana min muwassa malik imamu shafi'i a sanin babu wani cikin magabata da ya rubuta littafin mafi kyawo kamar muwassa wa ma zakara fihi min al da kuma irin hadisan da muwatta ya kawo wato imam malik ya kawo cikin muwatta bai san wai malami da ya gabata wanda ya kawo tawan tsari da tantance hadisai kamar imam malik Ya ce yace walam yadhkur marhuban anhu riwayatu kama zakara ghayru kutubi ya ce imam malik bai ambaci wani marawi wanda ake kyamar riwaya ce ba wanda ba a son a yi riwaya gare duk wanda imamu na malik ya yi riwaya gare cikin wata cikin mutane ne a amintattu wanda jama'a malaman hadisi sun yi in mutum na da suka imamu ne bai rawaito hadisi zai kawo hadisi ko ya san hadisin bai sa cikin wata yanzu aka ce da hadisi dubu ɗari na ya tara hadisi dubu ɗari ya yi ta tace ya ta tace har suna komo wanda suke yanzu nawa na a ciki sai dubu goma mutum dubu goma sai dubu biyar ko dubu biyar ba su ba ta ga ya tace ya tace ya ce domin yana son ya kawo mana kulasa ya kawo mana tatattan ah, labari ko hadisi yace ba kamar da wasu sun kai ba cikin a hadisi akwai wanda sun tattara cikin hadisan da suka kawo akwai na wasu waɗanda akwai suka ga riwaya. So, ga wata shaida da ya ba su imamu na maliki al'imamu shafi kun gani yace wa ma alimtuhu zakara hadisan fihi zikru ahadin zikru ahadin min as-sahabati illa ma fi hadis la yuzadanna rijalu an hawu yake kuma imamu na malik saboda girmama sahabbai bai taba kawo wani hadisi ba cikin wata hadisi guda wanda an ambaci sahabbai ciki wanda zai shahadi martabar sahabbai ba sai hadisi guda shine hadisin ga na wala yuzadanna shi dai an ka ambaci sahabbai wanda cikin ambaton nan za ka iya ta kenan cikin wasu sahabbai akwai wanda sun ka yarda kun ga ba na gane ake magana ba za ka iya ta cikin sahabbai shi akwai waɗanda munafiƙai ne amma ba na ƙwaron ba su na ƙwaron suna nan na ƙwarai amma dai kun ga jumla ai duk cikin sahabbai ake ce musu duk cikin sahabbai suke amma wajen tacewa dan ubayu ba sa cikin sa amma kuma ba dan munafiki ne ya bayyana ba shi munafiki ya bayyana akwai wadanda nan su bai bayyana akwai larabawan daji akwai wasu mai daji na can yan kawai وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين to kun ga a cikin wannan aya ta nuna munafikan suna da yawa don akwai 'yan birni akwai 'yan kawai akwai 'yan birnin madina akwai mutanen kauyen madina sannan wasu sun kware sosai game da rikin har ma duk wayon annabi duk ilimi ne har da wahayin da aka rabe san wasu ba Allah ya ce mu ne ka san na alamu to saboda haka ashe kaga wani dole sai an sai cikin sahabbai eh to amma canza ta bayyana to kaga ashe wanga hadisi shi ɗaya ne kamar da imamu shafi ya ambata zai iya shafar rijal wato zai shafi wasu cikin sahabbai قال قد أخبرني من سمع مالكا ذكر halar الحديث yace wani cikin waɗanda wato sun kaji imamu na malik ya ambaci wannan hadisi wa annahu warada annahu lam yukharrij wadda annahu lam sun yi wata wata rana imam malik ya yi magana a kan wannan hadisi ya ce inda ya sani da mai ma kawai cikin motsa ba ba yana faɗaɗa da mu a kan halal rana ba sai ya kawo su hadisai ba zai kawo ga hadisi ba balle har ai tunani a kan sahabbai a ce a ah, sanarwar cikin sahabba annabi akwai wasu masu ridda akwai wasu minalikai kamar da yanki a sun kai amfani da wangan hadisi sun ka ce ai wangan hadisin da shaidan manzon Allah manzo Allah ya ba da shaida ga sahabbai kai Allah ya tsine mu kiyaye Kuka ce wai duk sahabba annabi kenan lalatattu ne sai ɗan kadan sai sun kai mutum biyar kawai a kwafi ridda ba wai duk saura sun yi ridda kuma manzo Allah ya ba da wannan shaida kaga irin wani wani mai kisa imamu na malik zai ce inda ya sani da bai kama ga hadisi sai ya kama da wasu hadisai masu bayani akan falalar alwala da kuma ladan arawa a wannan bayani mai imamu shafi akwai abin da ya kamata mu fahimta shi imamu shafi wa karo cikin malamu karo za mu ce ko baji da baji da karo wani yi eh to ai baji ne eh to eh

saboda haka Hausar ce kawai amma dai an yi aron kalmar ne don a nuna jarumtaka da da cikan namiji shi ɗaya ne ake ne ana nuhin namiji ne kake eh, amma ta ga ai in ana nuhin shi matsayin ragon ko matsayin san sai ka ce an nakasa shi aiki an sa malami an ce mai rago ko an ce mai sa to amma ba sa aka nuni ba rago aka nuni ba ana nufin cikakken namiji ya zan namiji cikakke to kuma an ce lokaci ya yi wato nan za mu iya lura da wani abu imamu na shafi duk da cewa zama ne babban malami don yana cikin hudun da ake gida yawa da farauta ko ake ayin mazani bin alba to a gabanin mazoji guda hudu amma duk da haka yana ganin kiman malaminsa har ma yana ambaton nagartan malaminsa da nagartan aikin malaminsa in wani ne kokarin da ya share sunan imamu na malik cikin ma ambaton tarihi ya ruhe ma tarihin cewa imamu na malik malami in wani na haka zai ko ba haka ba to amma shi yana la'akari yana ikirari da malanta imamu malik da kuma nagarta sai da shugabancin cikin ya kamata mu dauki darasi ta wannan to har yanzu akwai sauran hadisai a wannan babu jami wato babu jami da wuri da yake lokaci ya za mu tsaya nan Allah ya sake haɗa mu wani lokaci da Allah mu za mu ci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya amfane mu da abin da mu karanta mu Allah ya tara mu cikin lada na wannan kan karatun da wannan saurare أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته